This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 6041 da kuma 24. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da yammacin yau grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da maryam dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hirar da Haruna Dauda biyu ya yi da wani da ya sha da kyar a harin da mayaka ke kaiwa babu kakkautawa a goza. Kamar yadda muka saba kowace rana mai kamar ta yau na Sokoto zai shigo da labarin wasanni amma duka sai bayan kun sha labarai. Jami'ai a Liberia na roƙon waɗanda ake ya muguwar cutar Ebola da su koma cibiyar da aka ware musamman domin su, wurin da wasu 'yan bindiga suka kai hari suka kuma yi sata ranar Asabar ɗin da ta gabata. Gwamnatin Liberia ta ce kusan mutane 20 da ake tunani sun kamu da cutar da bata da magani ne suka ɓata bayan harin da aka kai a unguwar West Point da ke birnin Monrovia. A yau Litinin ne mai magana da yawon gwamnatin kasar Louis Brown ya roƙi marasa lafiyar da suka ɓata da su taimaka kada su jefa wasu cikin mummunan hali. Barayin da suka yi wannan aika-aikar sun sace katifofi da zai iya yiwuwa suna ɗauke da ƙwayar cutai da zannuwan gado da safa hannu daga cibiyar. Mr. Brown ya ƙara da cewa su ma ya kamata su zo a duba su. An baza jami'an tsaro a bisa titin West Point a yau din nan a cikin wani yanayi na fargaba da aka jefa babban birnin a ciki. Wani mazaunan garin ya yi kira ga gwamnati da ta sa ido a kan duk waɗanda ke shiga da fita a ƙasar ta Liberia. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce ɗanbin farar hula sun mutu a wani hari da mayakan 'yan awaren ƙasar masu ra'ayin ƙasar Rasha suka kai ma wani ayari da ke ƙoƙarin tserewa faɗan da ake yi a gabashin ƙasar. mai magana da yawon kwamitin sulhun ƙasar colonel andriy lisenko ya faɗa yau cewa bai iya ba da takamaiman adadin mutanen da suka ji jiki ba amma ya ce har da yara cikin mace-macen da aka yi Mr. Andrew ya ƙara da cewa mayakan sun yi amfani da manyan makaman da aka shigo da su daga Rasha don auna farar hular. Harin dai ya faru ne yau Litinin tsakanin garin krashevite da Stivlakta wanda ake wanda yake kan hanyar birnin Luhansk da ke gabashin kasar, Sai dai wani mai magana da yawon dakarun ya masanta cewa dakarunsa na da sa hannu a harin. A jiya Lahadi, Ukraine ta ce dakarunta sun kwato wani ofishin 'yan sanda a garin Luhansk bayan kasamun fada da aka gwabza da 'yan awaren ƙasar masu muradin ƙasar Rasha. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Kakakin rundunar Iraki ya ce sojojin Kurdawa da dakaru masu yaƙi da ta'addanci sun kwace iko da muhimmiyar madatsar ruwa daga mayakan Islamic State. Mai magana da yawon dakarun ya faɗa jiya Litinin cewa dakaran sun ta saƙeyar mayakan sa kan sun fitar da su daga wurin madatsar ruwan, wadda ake amfani da ita wajen samar da wutar lantarki da noman rani a yawancin yankunan arewacin Iraki. Sai dai nan take ba iya samun wani tabbaci ba akan al'amarin. su kuma dakaran amurka sun ce sun kai farmaki jiya lahadi ga mayakan sa kan kusa da madatsar ruwan garin mosul wanda yana ɗaya daga cikin aikinsu na kare gine-gine da jami'an diflomasiyyar amurka amurka ta kai farmaki ta jirgin sama na farko a farkon watan nan na agusta ga mayakan don hana kashe dubban mabiya addinin yazidi da suka gudu zuwa dutsen sinjara a arewacin ƙasar iraki Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce ƙasarsa ta warware matsalar da ta samu a kan kai agajin jin kai zuwa Ukraine, amma ta faɗa jiya Litinin a birnin Berlin cewa babu wani ci gaba da aka samu a ganawar da ake yi da abokan aikinsa na Jamus, Faransa da Ukraine don cimma tsagaita wuta ko kuma neman shawarwarin da za su kawo ƙarshen faɗan da ake gwabzawa a gabashin Ukraine. Kamfanin dillancin labaran Interfax ya faɗi cewa wakilan kwamitin kungiyar Red Cross, wato wakilan kwamitin kungiyar Red Cross ta ƙasashe ita ce za ta raka motocin da ke dakon kayan agajin jan kai zuwa cikin Ukraine bayan an kwastan da jami'ai masu kula da iyaka sun gama duba su. Duk dai ministocin harkokin wajen kasashen Turai uku tare da Lavrov ba su iya cimma wata shawara ba a zaman da suka yi a birnin Berlin jiya Lahadi. Mr. Lavrov ya ce babu wani sakamako na gari da aka samu a kokarin da ake yi na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Amma ministocin sun yarda su ƙara ganawa a cikin kwanaki masu zuwa don tattauna akan duk batutuwa. A jiya Lahadin Ukraine ta ce dakaranta sun kwato wani ofishin 'yan sanda a garin Luhansk bayan kazaman fada da aka gwabza da 'yan awaren kasar masu muradin kasar ta Rasha. duniya kenan kuka saurara. bayan shafa makonni ana bimbina abin da ya faru da sarkin goza a ƙarshe dai sarakin mai martaba alhaji muhammadu idris tinta ya fito daga inda aka ɓoye shi har ya gana da shugaba goodluck jonathan na najeriya to kafin wannan wakilin haruna dauda biyu ya yi hira da wani ɗan garin goza wanda ya sha da ƙyar a hari na baya-bayan nan da mayakan boko haram suka kai Haruna ya tambayi mutumin da ya nemi a saya sunansa bisa dalilin tsaro ko sun san inda sarkin nasu na gozan yake sai ya bayyana cewa. Wallahi sarkin gozan yanzu ina ce maka ga inda yake na yi karya kowa kame kame ake ba a san inda yake bayana nan da rai baya da rai mu fatan mu kukan mu muna kuka akan wannan sarkin muna Allah Allah da yana nan lafiyansa kalau. wallahi muna Allah Allah kuma muna taya shi da kuma in Allah yarda za a same shi amma ga inda yake ba wanda ya sani ana maganin cewa kamar ma har cikin gidan sarkin yanzu yaran da suke cin karen su babu baka sun bai da shi kamar fadan su sun kafa tutocin su tabbas su ne a wajen dun kwana biyu uku aka yi mana waya akan cewa an tara matan goza ga baki da kofan sarki sun yi musu nasiha sun yi musu jawabai daga baya suka ba su izini akan suna irin haduwa da mutan suka ce ku tafi fakar sojoji su zo mu fara fada su kakkashe su suka ba su izini suka ce su tafi suka fara suna fita suna dan barin gari suna barin gari suna irin suna suna caje su saboda wai kar su fita ma mazan su da abinci da kayan sawa su ne da gari suna cikin komai sun ce sun kafa tutar su za su mayar da goza don akwai wanda ya ban labari akan cewa yadda suka ce wai tun da suna gaya ma mutane goza akan cewa tun da mu ba dambuwa mun kone dambuwa goza mun shiga mun ki mu kone dambuwa abinda ya sa mun ki mu kone dambuwa za a yi amfani za su yi amfani da gidajen a matsayin headquarters su yanzu goza ya riga ya zama shine headquarters su ba za su fita ba wato sun har suna faɗin haka cewa kamar goza ya zama kuma ganin cewa goza gari ne mafi yawa ana gani ka mutane da ke da addinin islama kamar ba abun baya ba ku mamaki ganin cewa kuma su shigo suna kokarin kirarin kawo addinin islama wallahi abun mamaki ne malam face to face gani ga su wallahi musulmai ne face to face gani ga su sun shiga har gida wallahi azim ba zan yi kafara ba gani ga su musulmai mu ne amma yadda abun yake akwai rikitarwa har da haka musulmai ne amma akwai rikitarwa ka rasa me ke tafiya ka rasa me ke tafiya eh ka gansu da idanunka sun ganka da idanuwa na da idanuwa kamar lokacin ka gansu ya kaji ko kuma ya kai kawai dai Allah kawai dama muna ta addu'o'i ga sunan da suka shiga dai abubuwan dai wasu abubuwan sai a hankali wallahi face to face gani ga su me suka ce da kai kawai suka ce min da na fito na ɗauka kan ne ne suke surutu din in kulin din su hmm. sai na zo kawai na fita sai su ne na sa jallabiya da wando wallahi sai ɗayan yake ce min me kace sai na ce a'a ban san ku bane na ɗauka kan ne suke surutu sai na zo kuma ban san ku bane amma afwan abin da na ce musu na yi amfani da wannan wet na ce musu afwan sai suka ce sai suka wuce direct wajen rumfan mama na ɗaya na kan keke ɗaya na da bindiga su biyu ne eh su biyu sai ba ma mota bane ba mota bane sun zo da keke da moto da mashin da keke na duk abun goza sun mallaka nasu ne suna yawo da shi kawai yau ana magana kamar ma akwai motar soja da suke amfani da shi a cikin motoci kai motoci masu kaca kacan nan yana hannunsu na sojoji nasu ne na sojojin duka sun amshe gaba da ba abun da ba sa da shi to kamar kai aka yi ka samu kubuta ne a wannan gari ganin cewa ana barin wuta mai gida Allah da ikonsa ranar laraba da muka wayi gari ranar laraba sai muka ga ko wani jirgi kamar yana dan spine haka ko ake cewa da goza yana dan mm, shawagi a sama mushi amma baya zuba baya harbe can kamar minti 30 ko awa daya sai ainihin jet ya zo mu wannan jet kamar mutane goza bara mu manta ba ya taimaka mana da ya zo ga baki ɗaya hankalin su zai koma kan jet din da igwansu da motocin su masu bindiga a sama da su na kafan ga baki ɗaya hankalin su duk abin da suke sai su bar sai su koma kan jirgin wuta wuta wuta wuta yana ta zuba bama bamai yana ta zuba bama bamai kuma ga baki ɗaya battle Allah ya sa ah, faɗan ga baki ɗaya sai aka yi shi ta daga bayan kwalta daga bayan banki daga tisi ɗin nan har zuwa ah, akwai wani challenge wajen goman abunan eh, angon gavis visga muna ce da shi akwai area saboda nan ne headquarter na sojoji inda suke samun ɗaukoki wasu secretariat da su challenge da sauransu to nan ake zuba idan jirgi ya zuba ba mu ɗakunan mu dama ɗakin kauye ga kasan yadda yake hmm. wallahi sai mun ji ɗaki ya girgiza ƙura ya zube a kanmu kai kamar kuna cikin gida ne lokacin da ake wannan muna cikin gida dukkan muna cikin dakuna a kulle batun fita babu jirgi yana zuba bullet yana zuba bomb su ma suna harbe baka isa ka fita ba kuna cikin daki sai da Allah ya da ku yanzu abinda jirgi ya kashe ba mu sani ba abun da su suka kashe ba mu sani ba amma jirgi kam shi zai yake sa su wato hayani abuna ya kifin din su busy haka hankalin su ya koma akai shi yasa ranar laraban ba su samu ma sun yi ga abun da suke so su yi na barna ba har zuwa dare da Allah ya kai mu dare muka yi sallan magariba muka ce ma iyayen mu to wannan abun ba zai yiwu ba don mun fara ji suna yanke yanke suna kashe mutane wato shahada dai kuka fito kai ko za ku gamu da su ma wallahi shahada muka da wanda ya hau dutse shahada da wanda suka ko ina shahada muka fita ta bayan jeji. muka fita muka kwana tafiya mu yanzu haka nake magana da kai kafafuwan duka kaya mu a kumbure muka fita jeji muka kwana muka samu muka je madagali kwanaki da kwanaki akwai wanda mun haɗu da su motan mu ɗaya kwanan su hudu kwanan su uku suna jeji ni kwana ɗaya na a jeji To Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe biyar da kusan minti goma sha takwas. Yanzu kuma bari yi tattara inawa inawa yi gefe in ba agogon naku na Sokoto fili domin gabatar da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. A shirin labaran wasannin wannan mako za a ji cewa ta sun sha duka a ƙarshen makon nan fa. A ranar Asabar da jiya Lahadi ne aka yi wasannin sharo da shaɗa tsumajiya. daga Birtaniya kuma za mu kawo muku rahoton da ke cewa kakar wasanni ta bana ta soma ga dangana a ƙarshen makon nan tare da ƙungiyoyi uku sababbin shiga gasar Premier haka kuma muna da bako musamman takanas daga najeriya da zai gaya mana inda aka kwana a yunkuri na uku da ake na tsige aminu mai gari a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya din to sunan wani shiri da kake gabatarwa wato tsaka mai wuya hukumar kwallon kafa ta najeriya tana cikin wani tsaka mai wuya jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ko na sabon shiri na labaran wasanni mun ji daɗi da aka samu damar shi yau ba za mu share fage ne da wasan gargajiya na sharu wanda kansa hassan mara tambuwal ya yi kuma na wannan rahoto A ranar Asabar da jiya Lahadi ne aka yi wasannin sharo da shaɗa tsumajiya domin nuna murna ga naɗin Oron Muhammad Kamba a matsayin ciyaman na kasuwar dabbobi ta ƙasa da ƙasa da ke garin Lesha Baruba a jihar Kwara. Ɗaruruwan masu wasannin sharo da tsabga da masu busar sharo ne daga sassan Najeriya da ƙasashe makwabta sun ka halarci bikin. Haka zalika masu yin sharo sun rinka yin kirari suna zanzana kamar haka. nda wama kuva mutu wapinde yakwikalo kuvakidilawati vavikuntudanda achambanda itunadamukatefanamazanja vakungu Daga bisani na tattauna da wasu da na ke cire ni a wajen Sharon. Na sunanka ni Manu Kuran Dole aka ce min. Manu Kuran Dole na ga yanzu yanzu yanzu kuka gama sharo ko? Lalle yanzu mun ka gama sharo. Ka taɓa yin sharo irin wannan? Warai kuwa. To mutum nawa ka taɓa bugu a sharo a rayuwarka? To a rayuwa ta dai mutum talatin da shidda na buga. to duk cikin wannan da ka buga akwai wanda ya maraki? akwai mutum biyu to kai mutum nawa ka wa raki ni ban taba raki ba to yanzu bugun da an kai ma yau ya gajiya to gaskiya a yau din oh, ban ji shi ba to shi wanda ka buga kaga alama ya ji bugun ka bai ji ba rana gani me yasa shi bai ji bugun ka ba kai ba ka ji bugun sa ba eh, ka san muna da wata al'ada wadda yake muna shan itace na sauro saboda karan nan da ka gani duk da an ka jinjina shi da goran nan to in dai kai bahillacin daji ne kana shan itace na sauro dole hankalinka na tashi sannan wannan lokacin ko bugun ka yi, ba za ka ji shi ba sai dai can gaba in kana jiyo shi ka jiyo shi yanzu akwai wanda ya taba bugun ka da ba za ka iya mantawa ba suna da yawa kwarai yanzu za ka gaya min mutum biyu da na taba bugun ka waɗanda ba za ka taba mantawa da su ba eh kwarai to dawa dawa ne ko wani ya taba na bakon dale ne mutumin faransi hmm. ana ce mai garba zaman faransi hmm. da ya buga sai da na yi kwana hudu na aman jini dawa kuma sannan umaru na janyo sanda mai bugun allaka shi ya taba buguna shi ma sai da na yi sati ina jin sanduna to kai kuma wa ka taba bugu wanda ya yi kwanaki bai farfado ba ni kuma na taba bugu garba ana ce mai garba buje bugu guda na yi mai ya fadi a wani gari ka mishi wannan bugu a birnin ke sunanka ba shi kona lesa ka da kana shiro ba wace shekara biyar ba to da mutane nawa ka yi to ba ya gane cewa akwai wanda buge ka ji zafi a to duk komai ya kai da gobe kana jin zafi kana ita wanda buge ka zafi sosai yana fada ma ido baka ji Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga garin Lesha Barba a jihar Kwara Najeriya to ga sheka hassan to zamu koma najeriya a jima kaɗan amma yanzu bari mu je ingila inda kamar da murtala faruku sai ne yake gaya mana a ingila da ya kakar wasanni ta bana ta soma ga dangana a ƙarshen makon nan tare da ƙungiyoyi uku sababbin shiga gasar premier da suka maye gurbin norwich city da fulham da kuma cardiff city waɗanda suka faɗi daga gasar ta premier a kakar wasannin da ta shige sababbin shigar ko su ne Burnley da Leicester da kuma QPR da ta sake dawowa bayan ficewarta na tsawon shekara ɗaya kacal. dukkan su ko sun haɗu da sauran ƙungiyoyi sha bakwai da suka fafata a bara domin karawa a gasar ta bana a wasannin farko na soma gasar ta firimiya da aka fafata a ƙarshen makon nan zakarun ingila din manchester city ta soma ne da nuna alamun ƙudurinta na kare kambinta domin ko ta bi newcastle har gida ta doke ta da ci biyu da nema david silva ne ya soma kaddamar da saka kwallo a raga dab da karewar rabin lokacin wasan na farko kafin Sergio Aguero da aka saka shi daga baya a cikin wasan ya jefa kwallo ta biyu shi kuma dab da ƙarshen wasan baki ɗaya. Arsenal ko ta kwaci kanta ne da kyar sa'ad da ta yi galaba akan Crystal Palace da ci biyu da ɗaya yayin da Liverpool ma ta doke Southampton da ci biyu da ɗaya. Hull City ta bi QPR har gida ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi. West Ham ma ta sha irin wannan kashin na ci ɗaya da nema daga hannun ham kai har ma da Stoke City irin haka ce ta faru da ita. Domin ko Aston Villa ta bi ta har gida ta doke ta da ci ɗaya da nema yayin da kunnen doki da ci biyu da biyu ne sakamakon wasanni biyu wato tsakanin West Ham da Sunderland da kuma tsakanin sabuwar shiga Leicester da kuma Everton. To sai dai duk da kokarin kawo sauyi da gyara ga club din Manchester United bayan kurar kocin ta David Moyes tare da mai gurbin sa da Van Gaal. United din ta soma ne da koma baya domin ku a wasanta na farko kuma a cikin gidanta na Old Trafford Swansea ta doke ta da ci biyu da ɗaya. Wannan lamarin dai ya janyo ra'ayoyin masu ruwa da tsaki a sha'anin kwallon kafa daban-daban ciki ku har da shi kansa kurarin kocin club din wato David Moyes wanda ya ce dama shi ba a bashi isasshen lokaci ba a United din kafin a sallame shi. Moyes ɗan ƙasar Scotland wanda ya gaji sa Alex Ferguson a horar da 'yan wasan ya ce bai ji daɗin yin wajarar da aka yi da shi ba a United domin ko yana da yaƙinin za su sami nasarori da dama idan da an bashi cikakken lokaci. A bangare ɗaya kuma yanzu haka Chelsea na can tana fafata wasanta na farko na gasar Premier da ɗaya sabuwar shigar ƙungiyar Burnley. a can ƙasar jamus kuma ƙungiyar borussia dortmund ta doke zakarun jamus ɗin wato bayern munich a gasar super cup na kasar da ci biyu da nema ta kuma lashe kofin a ƙarshen makon nan mai zuwa ne dai za a soma gasar cin kofin bundesliga ta ƙasar jamus ɗin ta kakar wasanni ta bana a halin da ake ciki kuma kotun ɗaukaka karar wasanni ta tabbatar da hukuncin dakatarwa da aka yi wa shahararren ɗan wasan nan ɗan ƙasar uruguay wato luis suarez to amma an ɗan sassauta tare da bashi damar yin atisaye idan za a tuna hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta dakatar da Suarez daga buga wasa da ma hana shi kusantar duk wata harka ta ƙwallon kafa tsawon watanni hudu bayan da aka same shi da laifin cizon dan wasan kasar italiya a gasar cin kofin duniya abin da ya sa suarez din ɗaukaka ƙara lauyan suarez ya ce a yanzu dan wasan na iya bugawa ƙasarsa wasan sada zumunci da kuma shiga wasanni atisaye na sabon kulob ɗinsa barcelona zai kuma iya halartar filayen wasanni har ma da yi wa kamfanoni talla hukuncin nasa zai kare ne inda zai fara bugawa barcelona wasa daga ranar 26 ga watan oktoba sa'ad da za su fafata el clasico da real madrid murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to gaishe ka murtala to yau muna da bako da muka yi a nan sashen hausa na murya amurka tsohon dan jarida ne da ya yi aiki da gidajen watsa labaran kasashen duniya daban-daban wato a do hazard da ya zo daga bauchi wanda kuma da yake mun daɗe muna maganar labaran wasanni da shi na tambayi shi inda aka kwana a yunkuri na uku da aka yi na a tsige aminu mai gari daga matsayinsa na shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya. To sunan wani shiri da kake gabatarwa wato tsaka mai wuya hukumar kwallon kafa ta Najeriya tana cikin wani tsaka mai wuya. An tsige Aminu FIFA ta ce a dawo da shi aka dawo da shi FIFA ta sake a su hukumar 'yan majalisa suka sake tsige shi fifa ta ce dole shi da shi za ta yi to yanzu da magana nake ma a yau haɗin nan ya koma ofis ya hau kan kujerarsa to wannan shine karo na uku dai da ake kokarin a tsige mutumin nan me yasa kake ji ake ta kokarin suwaye masu neman su tsige shi din to akwai yan su dai wanda suke ganin kamar cewa abin da Aminu ya yi din ba daidai ba ne amma kuma a cikin tarihin kwallon kafa na hukuma na Najeriya banda kamar lokacin Sani Ahmed Toro yana sakatare general da aka samu nasarori babu wanda aka taɓa samun nasara kamar lokacin shi wannan aminu shi ya kawo najeriya ga ya ciyo kofin kwallon kafa na afirka ya kai najeriya ga wasan kwallon kafa na duniya ya ciyo kofin kwallon kafa na duniya na matasa 'yan sha bakwai ga mata suna kan gaba duk wannan ayyukansa ne to abin da ya sa aka kawo wannan kila wani abu ne dai su 'yan hukumar kwallon kafa na kan shugabanci to na san eh, kamar ko ina akwai siyasa cikin harkar kwallon nan don akwai na san mutane da suke ko cikin hukumar ta kwallon kafa najeriya akwai masu su hau kujerar nan da aminu yake ciki kana ganin wannan abu yana da alaka da kokarin tsige shi koko da fisa bai lahi suna yi ne don suna zargin yayi laifi a kwarai dai saboda suna su hau wannan kujera ne ga saboda fa'ida da ke cikin wannan kujera da kuma suna da mutum yake yi a duniya idan ya hau wannan kujera kayan mamakin ganin yan arewa cikin masu neman ganin an tsige aminu ban yi ba Mesa. Dan su ma suna hangen cewa za su wannan kujera su kamanta kamar irin abin da Aminu ya yi mm. wanda kuma yana da wahala. Kasan tun da tarihin wannan hukumar kwallon kafa tsige-tsige ne. Tun da aka fara daga William Kojo aka zo kan Ibrahim Galadima aka zo kan shi ah, Sani Lulu aka zo kan shi Aminu mm. aka an samu wannan tarihin. Eh, kwanan baya eh, na san lokacin da aka yi wa farko kasan bayan ya dawo daga mm, kwallon duniya an kama shi ma an cafke aka sake shi aka tsige aka mayar aka tsige aka fifa ta aiko da wasiƙa cewa a mai da shi ko a sa najeriya takunkumi yanzu ma an ce makon da ya wuce ko juma'a ne an ta sake aiko ta wasiƙa eh, ko? ran juma'an nan ne hukumar kwallon kafa ta duniya ta aiko ta ce dilas a mai da aminu a koma kamar da ake da kafin kwallon kafa na duniya da aka yi saboda haka yanzu haka nake magana yan ce yau din da litinin ya koma kan ofis ɗinsa na a kujerarsa ta mukamin shugaban hukumar kwallon kafa kuma shi zai gudanar da zaɓe da za a yi nan 26 daga wata kana jin shikenan ta kare daga yanzu ko dai har yanzu da sauran rina a da sauran rina a ba yanzu aka fara amma in aka ci gaba da haka na hukumar kwallon kafa ta duniya za ta kakaba wa Najeriya takunkumin da za a iya fita ba kana ganin cewa shi Amina akwai abin da ya kamata ya gyara akwai abubuwa da yawa ya kamata ya gyara musamman a wanda yake huda da su hmm. akwai wanda ya jawo sa a jikinsa wanda kuma su ne suke musu yankan baya musamman kuma kamar yan jarida yana alaka da yan kudancin najeriya na matuka da su da ke amfani da su yan arewacin najeriya din ya basu amma kuma su suke mishi yaki kamar wajen kamar abin da ya same shi yanzu hmm. saboda ka tele rika jawo su su ma yana yi da dama da su wani tasiri ke ganin duk wanda yana da akan harkar kwallo a najeriya To, wannan abu ne mai wuya za a ce tasiri, amma idan dai aka ci gaba haka Najeriya za ta faɗi warwas a hmm. idan duniya a wajen ƙwallon kafa, hmm. saboda siyasa da ke kawowa. To, eh, Alhaji Ado Hazar kenan wanda kamar yadda na ga muku ya kawo na ziyarar zumunci a nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. haka ne to jama'a da wannan muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai wata litinin allah ya kai mu a madadin wakilanmu da kuka ji hassan umar tambuwar da murtala faru kusan yana da kuma shi bakon namu alhaji ado hazard aliyu mustapha sakwata ne a washington dc to yanzu kuma sai sharshin murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Ebola cuta ce mai tsanani da ta banzama a nahiyar Yammacin Afirka kuma ta sa damuwa da tsoron yadda harkar lafiya za ta kasance a bangaren Afirka. Gwamnatin Amurka tana taimakawa masu agajin gaggawa da tallafin kuɗi da kuma ƙwararrun ma'aikatanta na lafiya, amma ba za a iya sauya matsayin waɗanda aka horar akan hanyoyin kiwon lafiya da komai ba. An yi ƙiyashin likitoci guda biyu ne ke kula da mutum dubu ƙasashen kudu da hamada a Afirka suna ƙarancin ma'aikatan kiwon lafiya a duniya. Duk da cewa ita Afirka tana ɗauke da cututtuka 24 bisa ɗari na faɗin duniya, kuma ba da daɗewa ba sababbin likitoci za su kula da marasa lafiya za su zo domin fara aiki. Kusan duk ma'aikatan na waje ne. Don taimakawa wajen magance ƙaramcin likitoci a Afirka, ƙasar Amurka ta ba da taimakon kuɗi domin buɗe makarantun aikin likita. domin koyar da masu aikin lafiya da kimiyya. Nufin shi ne yadda za a ilmantar da likitoci dubu ɗari da arba'in kafin shekara ta dubu goma sha biyar, yadda za a ƙara yawan masu ilimin kimiyya masu binciken harkar lafiya a nahiyar ta Afirka. A ƙasar Zimbabwe, yawan ɗalibai masu neman zama likitoci ya kusa ya ninka daga ɗari biyu da sittin a shekara ta goma. zuwa 513 a shekara da ta wuce, da goyon bayan Amurka da ta ma'aikatan ilimi mai zurfi suna ba da agajin kuɗi domin ganin ci gaba an ba wa ma'aikatan lafiya sama da ƙungiyoyi goma sha hudu gashin kansu domin zuwa su taimaka al'umma. An ba da umarni da tsari ga ɗalibai ma'aikatan lafiya sama da ɗari uku na kiwon lafiya masu kula da marasa lafiya likitan harkoki da kuma ɗalibai masu koyar sai da magani. A Mozambique, Jami'ar Eduardo Mondlane ta haɗa gwiwa da Jami'ar California, San Diego domin ƙara wa karatun nazarin lafiyar jikin bil'adama daraja da ci gaba kamar ƙarin kuɗin albashin canja tsarin karatu daidai da zamani, a kuma tabbatar da samun wadataccen yanar gizo ga duk likitoci sauran sashen da za su ci moriyar wannan shiri. wanda ake samun kudaden gudanar da shi daga mefi su ne ethiopia botswana nigeria tanzania zambia ghana da afirka ta kudu ma'aikatan lafiya su ne zuciya da rai a na tsarin lafiya a kowace ƙasa a duniyar nan makasudin shirin ƙungiyar mefi shine don taɓaro horo nagari ga ma'aikatan lafiya don samun ci gaban harkokin lafiya da kuma waɗanda ba su da lafiya su samu kulawa ta gari Wannan shine sharshin mure Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To wannan kuma ya kawo mu ga takaitattun labarai. Jami'ai a Liberia na roƙon waɗanda ake jiyyan buguwar cutar Ebola da su koma cibiyar da aka ware musamman domin su, wurin da wasu 'yan bindiga suka kai hari suka kuma yi sata ranar Asabar ɗin da ta gabata. Gwamnatin Liberia ta ce kusan mutane 20 da ake tunani sun kamu da cutar da bata da magani ne suka ɓata bayan harin da aka kai a unguwar West Point da ke birnin Monrovia. A yau Litinin ne mai magana da yawon gwamnatin kasar Lewis Brown ya roƙi marasa lafiyar da suka ɓata da su taimaka kada su jefa wasu cikin mummunan hali. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce ɗimbin farar hula sun mutu a wani hari da mayakan 'yan awaren ƙasar masu ra'ayin ƙasar Rasha suka kai ma wani ayari da ke ƙoƙarin tserewa faɗan da ake yi a gabashin ƙasar. To a gaishe ki masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga Malam Suleiman Tanko a jihar Zamfara. Mun gode da zumunci da kuma fatan an isa gida lafiya. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma doris dotson da ta ba da shiri da hada shirye-shiryen da injiniya mateo hajiya zara alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.